من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala cikin nufinsa da ikonsa da ƙaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta litinin takwas a watan Ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya daidai da goma sha uku a watan biyar na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado wanda jiya idan ba a manta ba darasinmu na jiya mu shiga farkon sura ta uku suratu ali imran mai ayoyi guda 200 wanda an karanta ayoyi biyu na farko wanda suka buɗe jawabin wannan sura kafin shiga cikin surar da mun yi kaɗan daga abin da ya shafi bayanin dalilin saukar farkon wannan sura har zuwa ayoyi 84 wanda dalilinsa ta sauka a wata shekara da malaman sira suke kira amuru food shekarar da tawagar mutane daban-daban suka dinga zuwa suna kawo caffa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna shiga musulunci suna karɓar tuta daga wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su je su yada kira na addini zuwa ga al'ummunsu ko kuma in gari ko kasar da suka fito cikin wannan tawaga da suka zo kamar kusan tawaga daban-daban har wajen kusan saba'in daga cikinsu akwai tawagan nasara na jiran wanda suka zo wajen manza Allah sallallahu Alaihi sallam kamar yace gabata su sabanin abin da ya kawo su ba irin abin da ya kawo sauran tawagar ba ne ko jama'un da suka zo daga wasu gurare su abin da ya kawo su an naɗo delegate ne na mutum 60 a ciki akwai shugabansu akwai wato wazirinsu ko prime minister su da kuma wato sauran mutane wato mutum 60 amma abin da ya kasu sun zo munazara sun zo su yi mukabala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wai su nuna masa allantakar isa alaihi salam cewa tabbas shi allah ne ko kuma dan allah ne ta'ala allahu an zalika huluwan kabira sakamakon wannan wato waɗancan ayoyi na farkon wannan sura har wato 84 suka sauka kamar yacca bayanin ya gabata ko kuma za mu ji yayin da za mu bibi wato wannan sura da kuma wato ayoyinta kamar yadda na faɗa jiya kun fara karatun wannan sura daga farko ayoyin farko zuwa aya ta biyu ko ta uku lokaci ya muka tashi ta haka yanzu za a maimaita daga farkon wato sura zuwa inda za mu ɗora. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان نعم يقول الحق نعم إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام نعم وأن سورة سورة آل عمران kamar yadda muka faɗa a darasin jiya wanda ba za mu maimaita ba ma'ana alif lami da fassara su da fa'idar da suka bayar ta ɓangaren fa'ida ta ɓangaren fassara Allahu a'lamu bi muradihi bihi ko Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika kamar yadda ya gabata daga mafi yawa daga cikin salaf ma'ana magabata ɓangaren fa'ida kuma mun ambaci fa'idodi guda biyu a darasin da ya gabata wanda ba za mu maimaita ba sannan wannan sura bayan waɗannan harufa guda uku da ta buɗe jawabinta da su cewa bayan su sai Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ta biyo baya ma'ana kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala da ma'ana uluhiyya da ubangijantaka da cancantar abota masa shi kadai a matsayinsa na ilahul haq abun bautawa da gaskiya shi ne ce Allahu la ilaha illa huwa sannan ya ce alhayyul qayyum kamar yadda duk wannan fassara su wato ta gabata waɗannan sunaye guda biyu al alqayyum sunaye masu girma guda biyu daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala wanda waɗansu daga cikin malaman tafsiri suke cewa suna daga cikin sunayen da ismul azamu yake a cikinsu cewa ubangiji maɗaukakin sarki alhayyul kayo ubangiji ya faɗe ta a wurare guda uku ko an ambace ta a wurare guda uku a cikin alkur'ani can idan ba a manta ba cikin su a ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwa sai aka ce ne alhayyul qayyum haka gashi a nan farkon wannan sura wato aya ta biyu alif sai aka ce Allahu la ilaha illa huwa sai aka ce alhayyul qayyum sai kuma can idan ka koma cikin suratu baha ubangiji yace wa'anatil wujuhu sai ce lilhayyul cewa wa'anatil wujuhu lilhayyul cewa ubangiji ya ambaci alhayyul qayyum ma'ana gurare guda uku a cikin alkur'ani wannan yana nuna cewa kai mutum kai bawa kai dan adam abin da ake so ka roƙi Allah subhanahu wata'ala cikin abin da ba wanda ya isa ya maka koya, ba ka koya, kaddara maka koya, ka da shi ko samunsa ko wasa in ba shi Allah subhanahu wata'ala ba shi kadai za ka roƙa sannan kuma kada ka dogara ga kowa sai ga Allah subhanahu ta'ala shine madogara ta tabbas ta hakika sannan kuma kada ka koma zuwa ga kowa musamman lokacin da ka fada cikin tsanani ko bala'i sai ga Allah subhanahu wata'ala dan shine yake yaye wa bayansa musiba ko bala'i Allah ya ce amma yujibal muqtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahu ma'allah ubangiji tabaraka wata'ala ya ce wa yake ansa wa almuttar mutumin da ya masu ya shiga cikin hali na tsanani na kakanika ko na bala'i a suranta mutum ne ya shiga cikin mota mota tana gudu tana gudu wato gudu an wara mota tana gudu kusan gudun ƙarshe wata taya ko su tayoyi suka yi bindiga motar nan ta sauka daga titi ta shiga cikin gona kana jin a wannan lokaci waye isa ya kawo ɗauki ya tsayar da wannan mota in ban da Allah kana da wanda za ka kira ya tsayar da ita kana da wanda za ka kira ya tsare ka ya kare ka daga wannan masifa da titin karo ba wanda za ka kira sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ce amma yi jiban mukwarra iza da abu. wa yake ansawa wanda ya masu almukwar shi ne wanda ya shiga bala'i ko ya shiga tsanani ko ya shiga musiba ko ya shiga wani hali ta kowane irin fanni rashin lafiya ne ko matsalar rayuwa ce ko damuwa ce ko bakin ciki ne ko takaici ne ko halin kakanika yi wane ne za ka ɗaga hannu ka kira shi a wannan hali a wannan yanayi ya ansa ya yaye maka ya cire ka daga cikin wannan musiba ko bala'i in ban da shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya sa kuka zama mamayan junanku a bayan ƙasa al'umma ta wuce wata al'umma ta biyo mata wasu su mutu wasu a haifu wasu wasu rayu su masu girma su mutu wasu biyo musu baya Allah ya ce wa yake wannan ya yi tambayar da bai bukatan ya ba da ansa ko ku ba da ansa ya ce a ilahun ma'alla akwai wani ilahu akwai wani Allah tare da Allah ko abun bauta tare da Allah wanda yake iya yin wannan babu umfashi ba subhanahu wa ta'ala don haka kada ka koma ga kowa yayin da ka fada musiba ko ka fada bala'i ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kar ka zama kuma ba ruwanka da Allah ko roƙon Allah ko addu'a sai lokacin da bala'i ko musiba ta tunkaro ka a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin tarbiyya ta aƙida da yake wa ɗan baffansa abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma wata rana ya ɗauke shi ya goye shi a bayan jakinsa suna tafiya sai yake gaya masa cewa ta'arraf ilallahi fi rafa'i ya'rifuka fi shidda ka san Allah lokacin da kake zaune lafiya kana bin Allah kana bin umarnin Allah kana roƙon Allah kana gaya masa bukatunka ba wai lokacin da kake zaune lafiya ko ba ka da matsala ko ba ka da wata damuwa ba ruwanka da addu'a ko roƙon Allah sai matsala ko damuwa ta faru sannan ka koma ga Allah shi ne ci a ta'arraf ilallahi lahifin raka’i ka san Allah lokacin da kake zaune lafiya kana roƙon Allah kana bin Allah kana gaya masa bukatunka ya arifu ka fi shidda lokacin da tsanani ko bala'i ya faɗo maka ko musiba Allah dama ya san ka da zaran ka kira sai ya ansa maka kada ka zama to ba ruwanka da Allah sai lokacin musiba idan musiba ta tafi shikenan zaka koma shagoriyarka saboda Allah subhanahu wata'ala shine ma'ana alqa'imu wanda yake wanda yake tsayayye ga dukkan halittarsa al-mudabbir mai dabbar dukkan al'amuran halittarsa kada ka koma ga kowa sai gare shi subhanahu wata'ala cikin abin da ba wanda zai yi maka wannan sai Allah subhanahu wata'ala yace nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi kamar yadda muka ji sura ta fara da alif lamim Allahu la ilaha illa huwa domin waɗancan tawaga ta mutanen nasarar najiran sun zo su nuna ko su tabbatar da abin da suke da'awa na uluhiyar isa na allantakar isa alaihi salam shi yasa Allah ya ce Allahu mai wannan suna ma'ana lafsul jalala ne alamun ne lizzafin rabbi subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha ai la ma'abuda bi haqqin filin wujudi illa huwa shine kuma mai waɗannan sunaye al-hayyu Sannan ya sannan yace da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam tun da yanzu sun zo mukabala an zauna cikin masallaci za su yi da'awar uluhiyya ko allantakar isa allah ya saukar da ayoyi a ba su ansa allah ya ce nazzala alaikar kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala taurata wal injila min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan nazzala alaikal kitab allah ya ce nazzala alaikal kitab bai ce an zala alaikar kitab ba kenan tsakanin an zala da nazala kenan akwai bambanci ko da abu ɗaya ne shi ne tambayar allah ya ce an zala ko ya ce nazala kuma yadda aka bai ce wa an zala taurata wa injil na ya ce nazala alaikar kitab bai ce an zala alaikar kitab ba don ma'anar ɗaya ce ko da bambanci ne bambanci ma'anar nazzala abinda ya sauka kaɗan kaɗan kaɗan shi ne alkur'ani ya sauka kaɗan kaɗan gwargwadon hali gwargwadon yanayi ya sauka da dalili ko ba dalili shi yasa kuwan lokaci an zo kan fassara wata aya sai ku an ce cikin dalilin saukarta kaza kaza ya faru wata kuma ba dalilin sauka Allah yake saukar da ita sai alkur'ani ya sauka cikin shekaru ashirin da uku da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wahayinsa amma saɓanin attaura ta sauka jumlatan wahida gaba ɗaya ta sauka a lokaci ɗaya haka injila gaba ɗaya ta sauka a lokaci ɗaya shi sa Allah ya ce nazzala Aina nazzalahu shay'an fa shay'an a hankali a hankali gwargwaron bukata wataran sura ta sauka wataran wasu ayoyi sauka wataran wani yanki na sura ya sauka wataran wani yanki na ayoyin wata sura ya sauka kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa yace ce wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kafirai ah, mushrikan ƙurayshawa suke ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a maimakin kullum a yi wahayi aya ta sauko domin duk abin da suka faɗa ko suka yi ƙalubale ko suka yi iskili Allah ya saukar da aya a ba su ansa sai suke cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba za a saukar masa da alqur'ani lokaci ɗaya gaba ɗaya a dunkuna ba kamar yadda taura ko injila ta sauka ko sauran littattafai sai ubangiji maɗaukakin sarki sai ba da ansa ce ka zalika ya ani an zallahu mufarraka linusabbita bihi fu'adaka nahu tartila wala bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira ubangiji subhanahu wata'ala yace dalili muka saukar da shi mufarraqan a hankali a gwargwadon bukatu gwargwadon yanayi kuma muna saukar da shi don mutum daɗa tabbatar da nutsar da zuciyarka ya manzan musallallahu alaihi wasallam da nutsar da zuciyar muminai sauran muminai masu imani idan aya ta sauka wato za ka ga suna albishir suna farin ciki suna jin daɗi umarni ya zo daga Allah abin farin ciki ƙaruwa ta zo daga Allah saɓanin munafukai su kuma suna damuwa suna ganin ma abin da ya sauka wato kamar izgili ne a gare su ko kuma kamar gugan zana ne a gare su ko kuma halin da suke ciki da asirinsu Allah ya tona don haka wato ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa iza unzilat suratun nazara ba'aduhum ila ba'ad idan aya ko sura ta sauka munafukai suna zaune a fadar wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sun san junansu wani ya san wani ya san aƙidarsu ɗaya ma'abuta aƙida ɗaya sun san junansu sai wannan ya kalli wannan sai wannan ya hankali ya ja wato jikinsa ya fita a hankali wancan ma sai ya biyo shi sai kan suna tambaya kaga aya gashi an ta sauka wane ne kai yanzu da ta sauka mai kaji kaji wani ƙarin imani a cikin wani kofilin wani abu ban ji a jikina ba wallahi wancan ma ya abin nan Allah ya musu raddi ya ce fa'abban lazina amanu hun imanan wahum shiru ahlul iman masu imani wannan aya ko da kuke cewa wato ba ku ji komai ba su ta ƙara musu imani suna albishir suna jin daɗi amma wa amma allazina fi qulubihim maradun fa munafikai fazadat rijsan ila rijsihim sai ta ƙara musu wato kazanta ta ƙara musu wato muni lalacewar zuciya akan wato abinda da suke akai na munafirci da kurɓacewar zuciya sai domin ayat ta sauka suna suka ƙara wato kan gariya da fanɗarewa sai ƙaruwar wacce imaninsu ya ƙaru da saukar aya wannan munafircinsu da kafircinsu ya ƙaru don haka Allah ya ce muna saukar da shi dirin sabbita bihi fu'adaka ya ce warattallahu tartila haka muka bibiyo da shi a jere a karance a tsare a fasance ubangiji a wata aya ta ce wa ƙur'anan farafinahu da ta ƙra'ahu alan nasi alamuksin ya ce wani zallahu tanzila Allah ya ce alƙur'an wannan alƙur'ani farafinahu mai lallaba shi wajen saukarwa bai saukar a dunkule gaba ɗaya lokaci ɗaya a dare ɗaya ba ko aka mai ci a taura ta sauka ko injila ta sauka mun saukar da shi a rarrabe daki-daki gwargwadon bukata gwargwadon yanayi da lokaci ga mutane ala muksin tsawon wani lokaci shekara 23 kenan Allah ce wani sannahu tanzila sai muka saukar da shi a hankali a hankali ce ne ma'ana nazzala alaikar kitab cewa alkur'ani ya sauka a hankali a hankali kenan wato wani sashin alkur'ani ya sauka da wani sababi ko na abu da ya faru wani kuma ba tare da wani sababi ko wani abu ya faru ba wanda idan muka koma littattafan tafsiri kamar yadda muke ji akan tafsirin ayoyi wata aya in ta zo a ce dalilan saukar ta kaza kuma aya idan ta zo a kan kaza ya faru ta sauka da dalilin wannan abu kuma wannan ba yana nuna cewa ayar aikinta ya tsaya iya wannan dalili ko iya wannan mutane ba ko iya wannan lokaci ba malamai suka ce al'ibra malaman tafsiri kenan suka ce al'ibra bi umumin lafazi la bi khususis izina alƙur'ani tana abinda lafazin ya haɗa ya tare ga baki ɗaya wato ya haɗo kowa da kowa ba iya dalili ko sababi abinda wato ya sauka a ce ta tsaya a kan wannan ba ɗan zo ayar maganar kafirai da kafirci sai mu ce kafaran maka da madina alhalin hadda kafiran kano suna ciki da na ingila da na turai da na ko'ina ba za mu ce kafiran maka da madina mu tsaya a nan ba haka amma ayar imani ta zo sai a yi shiru a ce ala samu daga cikinsu kaga mun yi alkailu bi mikiyalai ne kenan mun gwada mun auna abin awo mun riƙe abin awo wato guda biyu idan ayar kafirci ta zo wato sai a auna a danna wasu can in ta imani ta zo sai mu auna wa kanmu kaga duk yadda ta kafirci ta haɗa kafiran maka da madina har kafiran ƙarshen zamani ta imani ta haɗa muminan maka da madina haka har muminan ƙarshen zamani allah maɗaukakin sarki ya ce eh, nazzala alaikal kitab alkitab ana ana nufi alƙur'an saboda mi aka kira shi alkitabu anan da annahu maktubun dan littafi ne a rubuce an rubuta littafin alkur'ani a matakai daban-daban a ina da ina kira ka rubuta shi a makka da madina ko a kano da kaduna a ina ka rubuta shi eh a ina ka rubuta shi an rubuta shi rubutu na farko a lauhun mahfuz fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim cewa fi kitabin maknun an ciro shi daga kitabun maknun shine lawhul mahfuz daga nan aka ciro alqur'ani sai kuma ina ne wuri na biyu ba inda aka ajiye shi ba shine baitul izza inda kuma yake a rubuce har yau can a rubuce a lawhul mahfuz ba inda aka aje shi baitul izza ba yanzu kuma a rubuce a ina eh kafin wannan wannan dishi ne a hannunmu a rubuce akwai shi a wani wuri har yau eh sai ka karanta bi aidi safara kiramin barara yana rubuce a hannun manyan mala'iku sai kuma na uku yana ina Ga shi a rubuce a hannunku ko babu ba a rubuce a hannunku to shi ne a rubuce sa aka kira shi alkitab saboda a rubuce yake a lahul mahfuz inda aka ciro shi a rubuce yake a aini safara a hannun manyan mala'iku jakadun Allah a rubuce yake kuma a hannun muminai bayin Allah kaga a rubuce wuri uku kenan sai Allah ya ce bil haqqi yani anna ma jaa bihi fa huwa haqqun a rubuce ya zo na littafi ya sauka a rubuce bil haqqi ma'ana abin da yake a cikinsa haƙƙun ne gaskiya fahuwa haƙƙun gaskiya ne au bil haƙƙi ko kuma annahu haƙƙun min indillahi duk ma'ana fassarar ma'ana ce sahihiya in ka ce bil haƙƙi ka ce annama ja a bihi fahuwa haƙƙun abinda alƙur'ani ya zo da shi tabbas gaskiya ne da ka ce bilhaki fassara ta yi sai ka ƙara ka ce bilhaki ka ce kana nufin annahu haƙƙun min indillahi cewa ƙur'ani tabbas daga wajen Allah yake kaga fassara biyu kenan dukkan kuma kowace fassarar da ya ce su warware juna ba in baka ce ya zo da gaskiya haka ne in mun ce shi gaskiya ne haka ne duk abin da aka faɗa haka ne Allah ya ce musaddiqan lima bayna yadayhi halin kasancewa wannan littafi musaddiqan lima bayna yadayhi ya gaskata littattafan da suka gabace shi da ya zo bai karyata attaura ba bai karyata injila ba kamar yadda attaura da injila sun ba da labarinsa cewa alƙur'ani akwai littafi zai zo ga manzon da zai zo kamar yadda isa alaihi salam ya yi bayani ko ya albishir ɗin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin injila ya ce wa mu bashiran bi rasulin ya ti min ba'di soho ahmad ina yi muku albishir da manzo da zai zo bayana wanda shine wajibi kowa da kowa ya bi ismuhu ahmadu kaga annabi isa ya yi albishir da zuwan manzan allah sallallahu alaihi wasallama kenan kamar yance ya zo a cikin attaura shi ya sa yanzu ba za ka ɗauki attaura ko injina ko zabura kai aiki da su ba wata rana sai nuna umar radiyallahu anhu yana tafiya a cikin birnin madina sai ya tsinci wani shafi na takarda attaura sai nuna umar yana daga cikin tun lokacin jahiliya yana daga cikin waɗanda sun iya karatu da rubutu don haka sai ya ɗauki wannan shafi na wato taura, sai ya je ya zauna gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana karantawa wannan karatu da yake sai ya zamanto bai daɗaɗa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba sahabbai suna gane yanayin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan yana cikin farin ciki za su ga fuskarsa tana walƙiya kamar wata ran sha hudu da ran sha biyar idan ransa ya ɓaci za su ga fuskarsa ta rikide ta yi ja ta yi ja kamar an shafa masa wani jan fenti a fuska manzo Allah fuskarsa ta rikide shi sai na umar yana karatu wanda yake karatun takarda ya rufa kansa akan takardar da yake karatu bai san me yake faruwa ba na kusa da shi suka taba shi cewa wannan abu da kake fa a wajen manzan Allah ba daidai bane ka duba da dan ya ga yanayin manzon Allah ya sauri ya jefar da takaddan nan yana istighfari yana tuba sayyidu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace da sayyiduna Umar mi da Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai yace da annabi Musa yana raye a duniya yau nazo a matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai kubutar da shi a wajen Allah sai ya aje at-taura da yabini ma'ana arifa karatun at-taura kenan sai littafin Allah alkur'ani ya ce kalli lima bai na dai domin alkur'ani sai da ya tattaro bayanan cikin attaura kamar yace attaura da injila sun yi bayanin zuwan alkur'ani sun ce tabbas yana nan tafi kuma ya zo kaga zuwansa ya gaskata su kenan kuma su ma zuwansu sun gaskata zuwan alkur'ani kaga wato tasriqun ne gaskatawa ne ta fuskoki guda biyu gaskata ta fuska ta farko cewa wannan littattafai da suka gabata a taura da injila cewa littattafai ne na gaskiya alkur'ani ya tabbatar da gaskiyarsu eh, wato sun gaskata zuwan alkur'ani tun kafin alkur'ani wato ya zo fuska ta biyu sannan alkur'ani ya zo kamar yadda attaura da injila suka ba da labarin zuwansa da abin da yake cikinsa na saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya sa allah maɗaukakin sarki wato yake yaban yahudawan da suka wato bi littafin allah suka bi manzan allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa sun bi wannan manzo annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka bi wato wannan manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce sun samu sifofinsa sun samu kamanninsa cikin littattafansu ya ce Annabi ummiyar lazi ya ji durahu maktuban inda hunfi taurati wal injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدع عنهم عسرهم والأقلال التي كانت عليهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر cewa shi wannan manzo ubangiji kamar yace suka faɗa kamar yace Allah ya faɗa wata aya allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al ji allazi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wal-injil daga cikin sifarsa ya amuruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yahillu lahum at-tayyibat wa yad'u anhum wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith duk wannan sifa ce ta wannan manzo da yazo da amfanin da yazo ga waɗannan yahudawa wa yad'u anhum israhum wal aqlal allati kanat 'alayhim ubangiji subhanahu wata'ala cikin wannan aya ya yabi yahudawa irinsu abdullahi bin salam da nasarawa 'yan mishan irinsu ashamatun nijashi wanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah da ya tabi'unar rasulan nabiyan ummi waɗanda suka bi an rasul adam muhammad sallallahu Alaihi wasallam annabiyan ummi wato sifa ce ta mu'jiza ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallama wato baya karatu baya rubutu ma'ana ba a ga yana ɗaukar littafi ko takarda ya karanta ba ba ga yana sa biro ya yi rubutu ba amma ya zo da littafin da ya gagari dukkan makaranta da marubuta na duniya gaba ɗaya kuma aka yi wa marubutan duniya gaba ɗaya ƙalubale in sun isa su zo da kamarsa dan da annabi sallallahu alaihi wasallama an ga yana karatu yana rubutu lokacin da wahayi ya zo na alkur'ani sai mushrikan quraisha sai su ce a marubuci dama irin wannan me ba zai shirya ba ai ya kware ai har ka sani ai marubuci ne ai adibi ne to sai ya zama baya rubutun baya karatu an ka masa wasiƙa ba sai dai a karanta masa amma wannan sai nuna alfarma da daraja cewa mu'jiza ne manzon da baya karatu a littafi baya rubutu da biro amma ya zo da littafin da ya gagari dukkan marubutan duniya da makarantar duniya kaga shine ma'ana annabiyul ummi sai Allah yake ga yahudawa allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wanda suka samu sifarsa a rubuce a cikin attaura da haka irinsu su abdullahi bin salam da irin su ka'abu suke cewa daga cikin ma'ana sifarsa da suka samu ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wato injila ka'abu yake cewa cikin wato abin da ya karanta na sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin injila sai ya karanta mauliduhu makka wa hijratuhu bi taba وملكه بالشام وأمته حمادون بحمد الله ala kulle halin ila an ƙala. yusalluna haisu ma adraktu haisu ma wannan ita ce sifar su da wato ka'abu yake fada ɗaya daga cikin manyan malamai wato masana a taura da injila yake cewa mauliduhu makka a wani wuri a cikin a taura aka ce za a haife shi a wani gari da ake kira faran faran wani gari ne aka ce da yake a tsakanin waɗansu manyan duwar wasu garin makka yana tsakanin manyan duwar wasu musamman manyan duwar wasu guda biyu jabalu ƙa'an da jabalu abu kubais manyan duwar wasu ne guda biyu garin makka yana tsakaninsu su ake kira al'akshaban manyan duwar wasu guda biyu cewa za a haife shi a tsakanin wannan gari mai manyan duwar watsun nan guda biyu shi ne mahaifarsa makka suka ce wajen hijirarsa faba faba ita ce ma'ana madina wa mulkuhu bisham cewa wannan addini nasa gaba ɗaya mulki ko faɗin wannan addini nasa zai haɗe ba iya garin Makka ba ko madina zai haɗa da sham da duniya gabaki ɗaya ya ce wa ummatu hulhammaduna al'ummarsa wato wasu mutane ne masu yawan gode Allah ya "Duna Allah ala kulli hal dan halin da suka samu kansu alhamdulillahi. ya samu farin ciki ya ce alhamdulillah musiba ta faɗo masa ya ce alhamdulillahi. Ya yaya haƙuri ya ce alhamdulillahi. an masa mutuwa ya haƙuri ya ce alhamdulillahi. karka ce haƙuri ya zama dole na dole ka yi don ba yadda za ka yi ya da yadda za ka yi sai ka yi ba an ce ya haƙuri sai ce ya zama dole ko ya ce haƙuri sai ma'aiki to an ce ka yi koyi da ma'aikin ba za ka yi haƙurin ba ka yi ba ka yi haƙurin ba sai ma'aiki to yi koyi da ma'aikin ka yi haƙuri ko ka ce ya zama dole kaga dole abin da ka yi dole akwai lada ba lada ko kyauta ce ko sadaka kai dole da an takura ka ka ce kai abinda ya ishe ni aje shi nan Daga dole takura ka aka yi ya haƙuri ka ce alhamdulillahi ka gode wa Allah ala kulli hal fi halin rida wal qadar lokacin da abun farin ciki ya samu ka gode wa Allah lokacin da abin damuwa ya damu ka ya samu ka gode wa Allah shine yace hammaduna ya'miduna Allah ala kulli halin sifar wato al'ummar manzan Allah kenan a cikin wato linjila cewa suna gode wa Allah a kowane hali suke har inda yake ta yi salluna aina ma a musala suna sallah a duk inda sallah ta same su kaga dan su ba inda ba ko ina suke sallah ba kamar yadda muka ji a darasin jiya sai a ina sai a masallaci shi da wurin ibadarsu sai a ci a ci nasu ko sauma'a ko ko abin nan ko ko kanisa ko inda aka ware aka ce shine wurin ibada ba su isa su yi sallah a ko ina ba amma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah aka bashi wannan babban lasin da wannan dama ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura duk duniya ta zama masallacin manzan Allah da al'ummar manzan Allah wato sallallahu alaihi wasallama cewa ya sifanta su cewa sannan saffuhun fi salati har yau a cikin injila sai ke cewa siffar wannan mutane ko al'ummar manzan Allah saffuhun fi salati ka saffihin fil qitali sahunsu a cikin sallah layi suke su tsaya sahu ɗaya bayan ɗaya kamar yacce idan sun je yaƙi irin wannan layin suke suke wannan sahu Allah ya ce inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan sai ce me ka annahum bunyanun marsus kai ka ce gini ne wanda aka haɗa bulo da bulo ya damfare aka sa siminti haka suke tsayawa a sahun yaki kai a sahun sallan ma wani yayi gaba wani yayi baya kaga sun sabai a sahun yaki ma sahun yaki bai karkace ba kaga sahun sallah shi yasa ma mutane suke cewa wato saboda karfin imanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato lokacin su masallaci ba a ja layi akan darruma ba dan inda za su sai da kafarsu dan sun sani sun koya haka suke koyaushe amma mu saboda raunin imani in aka shimfida darruma a masallaci Wan guda ɗaya ce ba mai ɗaiɗaiɗaiɗai ce daban-daban ba kamar irin wannan tamu sai an ja layi duk da haka sai kaga wani ya yi gaba wani ya yi baya wani ya wargaje kafarsa ya yi warhe kafarsa ɗaya ta kalli kudu ɗaya ta kalli arewa a maimakin ya tsayar da ƙafar 'yan yatsunsa su kalli alƙibla na tare da shi shi ma in yi haka sai digadigansu su daɗan fari wuri ɗaya su ne Allah ya yaba inna Allah yuhibbul lazina nuna fi sabilihi sai ce saffan ka annahun bunyanun marsu a fagen yaƙi wanda bai shiga sahu ya daidaita a cikin sallah ba wanda a cikin layi a cikin yaƙi ya za ka yi ya za ka yi ma ya tsaya a gaba har ya cika wannan sa da iska ma Allah ya sauri ya sha ya gudu ba da shi wato ba da shi cikin wannan tafiyar ba shi ne Allah maɗaukakin sarki yake faɗin sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin attaura da injila cewa yana musu umarni da kyakkyawa yana ani da mummuna yana halitta musu dukkan abubuwan da suke na halal ne kyawawa daɗaɗa yana haramta musu al alkhaba'is duk wani abu da yake zai cutar da lafiya ko ya cutar da hankali wanda yake haramun a shari'a shine ne alkhaba'is jam'u ne na khabis na wato mummuna Ya yace wa an hun israhun ya sauƙe musu ko ya sariyar musu ko ya musu magani ko wato sauke musu wancan nauyi al hukuman da aka sa musu ai hukumi ne a ce gidanka yana bacirawa in ka tashi sallah asuba sai ka je gadi gadi ai akwai takurawa rigarka najasa ta taba ce sa almakashi ka gusare ai akwai takurawa a nan, akwai mashakka, akwai wahala ka gani babu ruwan alwala sai a jira ko wata nawa ne sai an samu ruwan wato ai akwai mashakka musamman annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo duk sai ya sauke wa yahuda wannan matukar sun bi Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan sauki ne cikin shari'arsa shi ce wal aqlalan lati kanat alaihim a sauke musu nauyi da kukuman da suke da a kansu lokacin wadancan manzannin Allah ya ce wa anzala taurata Allah ya saukar da at-taura ga Musa alaihi salam injila ga Isa alaihi salam wato ya saukar da waɗannan littattafai jumlatan wahida Allah ya ce min qablu ma'ana Allah ya saukar da attaura da injila min qabli nuzulil qur'an gabanin alqur'ani ya sauka tsakanin Alƙur'ani da attaura wa malaman wato tarihi suka ce kusan shekara 600 tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi ko manzo da ya gito ko suka ce shekara 525 gani an doshi 600 kenan tsakanin manzancin annabi isa da kuma manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda babu wani annabi a tsakaninsu ce za aka ce min kabta an fara saukar da waɗancan hudan linnas dukkan waɗannan littattafai da aka saukar wato shirya ne ga mutane attaura shari'a ga bani isra'ila injila shari'a ga bani isra'ila sai Allah ya ce wa anzala furqan Allah ya saukar da al-furqan wasu ka ce al-furqan anan wato al-qur'ani wadan suka ce a al-qur'ani eh zai dauki al-qur'ani zai domin kalma al-qur'an cikin al-qur'ani akwai inda take daukar al-qur'ani akwai inda take daukan wata ma'ana daban misali kagan kace ah, tabarakal ladzi nazzala zalal furqana ala abdihi al anan ya'ni bihi alqur'an in ka ɗauki abin da Allah yake cewa ma an zanna ala abdina yawmal furqani sai ka fassara mecece yawmal furqan sai ka karanta gaban aya yawmal taqal jam'ani ranar yakin badar ita ma an kira ta yawmal furqan ranar da aka tantance tsakanin gaskiya da ƙarya ranan da Allah ya dora gaskiya akan gaskiya kan ƙarya ranar da Allah ya taimaki gaskiya ya karya ƙarya ita ce yawmal furqan da sauran wato kalma alfurkan tana zuwa da sauran ma'anoni irin wannan arau suka ce alfurkan ana an kira shi ka dauki alqur'ani ya zama da annahu yufarriqu bainal haqqi wal domin ubangiji madaukakin sarki ya ce shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda sai ya ce wal Ga kaga alfurqan ana cikin wannan aya wato at-tafriqu bainal haqqi bambantawa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba tsakanin haske da duhu tsakanin tauhidi da shirka tsakanin bid'a da sunna tsakanin shiriya da bata tsakanin abin da yake haske da kuma abin da yake duhu abin da yake kaucewa ko karkacewa da abin da yake daidai ko miƙewa shine daidai shine al-furqan Allah ya saukar da shi na'am innal ladhina kafaru bi ayati llahi a azabun shari. bayan duk wannan bayani akan abin da ya shafi alkur'ani da attaura da injila da dalilin saukarsa yanzu tattaunawa ce munazara ce muƙabala ce take gudana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci ga tawagar mutanen Najran ta mutum 60 a cikin masallaci ana tattauna suna ka irin nasu dalilai na wahami wato da da wanda shaidan ya sa musu suke nuna allantakar isa alaihi salam wanda kuma ubangiji yana saukar da aya ana wato warware musu wannan wahami nasu kaga yanzu hujja ta sauka akan uluhiyar Allah da cancantar abota masa da dalilan da suka gabata sai kuma yanzu tun da har yau ba su yarda ba dora za a ya ci gaba sai aka yi ahir aka yi narko aka yi barazana Allah ce innan lazina kafaru bi ayatin lahi sai ce lahun azabun shari ubangiji subhanahu wata'ala sai faɗi wadda jimla guda uku domin ta zama ahir da jan kunne wato ga kafirai bayan saukar wannan alkur'ani suka ci gaba da kafirci abinda sa suka kafirce wannan aya in ma ƙaryatawa ko kuma girman kai girman kai wato at-takzir yana biyan wasu sakamakon wato al-istikbar girman kai ya sa mutum ya ɗaryata abin da Allah ya ce ko kuma kafirci ya sa ya yi inkarin abin da Allah ya ce sai ya yi iradu sai ya bijire masa Allah ce wanda suka yi wannan bi ayatin lahi suka kafirce wa shari'ayatun lahi ana ana nufin shari'o'in Allah domin duk abin da Allah ya saukar na shari'a yana cikin ayatun lahi yana cikin cikakkiyar hikima da rahama da salahi da islahi gyara da kuma gyaruwa kuma ubangiji maɗaukakin sarki ya sauko wa ɗan adam shari'ar da ta dace da kowane zamani da kowane lokaci da kowane bigire da kowace al'umma shi alkur'ani wani littafi ne da ya dace da duniya gaba ɗaya da ya dace da duniya ba ce kawai da larabawa ya dace ba banda turawa banda hausawa sai ya zama ya dace da kowa da kowa shari'a da dokoki da umarni da yake cikinsa wanda ya saukar da shi ya saukar da shi don ya dace ga dukkan halittunsa ga baki daya ke sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa ma sallaka illa rahmatan lil alamin cewa Allah ya ce ba mu aiko ka ba sai don ka zama rahama aiken manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama rahama ne ga halittu ga baki ɗaya kuma Allah ya aiko shi zuwa mutane ga baki ɗaya sai Allah ce ko waɗanda suka kafirce wannan ayoyi da wannan hujjoji da wannan dalilai suka ci gaba da allantar da isa ko da allantar da wani abun bauta wanda ba Allah ba Ubangiji ya ce lahum azabun shahid aka nuna akwai azaba wato mai ƙarfi a nau'in azaba kuma shadir wacce take ma'abuciyar har abada wacce ba ta gushewa wacce Allah ya faɗa wata aya ce la yusdaru anhum wa hum fihi mublisu azabar da ba ranar da za ta yi sako-sako azabar da take wato kullun hauhawa take kullun karuwa take wal iyaz billah ubangiji ya ce wallahu azizun zuntiqam ai wallahu qalibun ala amrihi ubangiji mai rinjaye ne bisa al'amuransa abinda ubangiji ya umarta ko ya hukunta ko ya kaddara ba wanda ya sai hana shi zartarwa kai ne dan adam za ka yi nufin kaza za ka bukaci kaza ya kiwa ko a hana ka ko ka gaza yi ba hana kan ba a nuna maka gajiyawa ka kudurar ka iyakantacciya ce tana da iyaka tana da haddi ta ubangiji zartacciya ce ba ta da iyaka ba ta da haddi ba ta da wanda zai ci karo da ita ya dakatar da ita ko ya ce dammi don haka Allah ya hukunci ba wanda ya sai ya ce dammi ya ce la ƙiba da hukumi babu kotun da za a kai Allah a ce Allah ya hukunci an ɗaukaka ƙara ko kana da kotun a duniya ba ka da ita in Allah ya hukunci an je hukuncin ƙarshe kenan ya ce azizun mabuwayi ne ai ƙalibun wato mai rinjaye ne cikin dukkan al'amarinsa ba abin da ke gagararsa subhanahu wa ta'ala ya ce zuntika ma'abucin hukuma ga wanda ainihin ya saba masa ga wanda ya saba masa ya saba wa manzansa ya saba wa umarninsa ya kangare masa ya fandare ya kafirce Allahu zuntiqamin ne ma'abucin ukuba ne ba da idan Allah ya kama shi ba ka da wani wanda aka ce Allah ya kama aka ce wasu sun je sun yi belinsa ko wata kotu ta sake shi ba ka da wannan Allah yana wa bawansa ta talala lokacin da yake ta'addanci yake zalunci yake son zuciya yake a duk abin da yake so a duniya sai Allah ya kyale shi sai ma dauka daidai yake wannan kyalewar Allah ya ce wa umli lahum inna kaydi mati Allah ce muna yi musu talala ina yi musu talala talala a hausance idan muka ce a hausance a fassara menene za a kira talala ko me ake kira talala a hausance eh ta yi mai taga tarawa tana ka samu eh? tsakiya daura abuwa ka ta dogon daure wanda sai ta yi tafiya ta je nisa ta kusurda sai ta shi ne ka samu igiya kamar gaba goma sha biyar ko gaba talatin sai ka ɗaura akuyarka a gona sai ta yi ta tafiya tana ta kiwo tana ta kiwo tana ƙara gaba tana jin daɗi ga wata ciyawa can ta hango ta ta tafi ta ji daɗi ta tsun ga wata can a gaba ƙarshe ina za ta eh, inda igiyar ta ƙare sai ta gane ai a hannun take shi ne ta lala eh ɗan adam ya ta tafka tsiya a duniya ya ta tsiya ya yi kulle-kulle ya zalunci ya makirci ya karya ya yaudara ya duk abin da zai yi Allah ya kyale shi ya kwan lafiya tashi lafiya ya kulla wannan ya shirya wannan ya tura wancan ya tsara wancan ya kashe wancan ya bige wancan ya zagi wancan ya ci mutuncin din yana kwana lafiya yana tashi lafiya ya hau jirgin sama ya sauka lafiya a hau mota ya sauka lafiya ya je ina ya sauka lafiya ya dawo lafiya ya ci lafiya ya kwanta lafiya ya tashi lafiya irin waccan akuya ce da take a wancan daurin ranar da aka ce kaf an make shi ya tafi barzahu ko kuma kafin ma tafi barzahu zai fara gani a kwariyar shansa tunda shi zalunci yana daga cikin abinda wato hukumarsa kafin a je lahira Allah yana nuna wa ma'abucinsa ya fara gani tun a duniya ta bahaushe ya gani a shan shansa tun kafin wato ya tafi lahira ya je tadda wato na lahiran kenan ko hukumar lahira shine ma'ana ta lala ubangiji sai wa bayinsa ko bawansa ko wanda suke zalunci ko wanda suke aikata asha ko suke yin ba daidai ba sai ya kyale mutum wato ya yi ta yi ya yi ta yi yana gani daidai har ma shi ɗaya dinga masa wahayi ai daidai ne ai ba a taɓa ma samun wanda yake alkhairi irin ka ba ai Allah ya saka maka da alkhairi ai gaskiya wannan abu da kake daidai ne ai an ci gaba ai an tausaya wa al'umma ai an yi kaza ai ta yabansa yana jin daɗi yana yaƙe baki sai ranar da ya shiga komar ubangiji sannan ba nauyin da zai karɓo shi shine azizun zuntiqa wato ubangiji mai waɗannan sifofi guda biyu cikin waɗannan ayoyi da makaranta sai Allah ya tabbatar mana cewa alƙur'ani littafin Allah ne da ya zo daga ina daga maka ko madina daga ina alƙur'ani ya zo daga sama daga sama wajen wa eh, wajen Allah cewa alkur'ani maganar Allah ne kuma aka ce ya taho daga sama wanda yana nuna uluwun lahi subhanahu wa ta'ala Allah yana sama da zatinsa wannan alƙur'ani ya nuna wannan wanda ya maganar daga sama yake maganar sace kuma zuwa ga ƙasa don haka Allah maɗaukakin sarki yana da uluwun zati uluwun sifa yana maɗaukaki a zati maɗaukaki wato a sifa subhanahu wa ta'ala uluwul zat ubangiji maɗaukakin sarki yana sama da kowa da komai subhanahu wata'ala kamar yadda dalilai da hujjoji da ƙur'ani da hadisi suka nuna wannan sannan uruwar sifa cewa yana da asifatul ula sifofin Allah maɗaukaka ne sifofin Allah kammalallu ne babu ta waya, babu na ƙasu, cikin sifofin Allah subhanahu Ta'ala da ya sifanta kansa da su sannan muka fahimci har yau abu na biyu darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo masa da alkur'ani maganarsa ya sauke masa wanda yana nuna daraja da martaba ta manzan Allah sallallahu Alaihi sallama. sannan muka fahimci abu na uku cewa alkur'ani ba kira bane. Alƙur'ani alkur'ani littafi ne na gaskiya magana ce ta Allah ta gaskiya da ta zo daga wajen Allah zuwa ga manzansa zuwa ga bayinsa don haka a wata aya Allah ce wabil haƙƙi an zallahu wabil haƙƙi nazari cewa bin haƙƙi Allah ya ce tabbas da gaskiya muka saukar da wannan alƙur'ani shi ma tabbas da gaskiyar ya sauka alƙur'ani ta kowace fuska duk abin da yake cikinsa babu talabudi. babu cin karo da juna babu warwarar juna babu warware wani hukunci duk abin da yake cikinsa wato mufassalun ne muhkamun ne ba na a tsare yake ayoyinsa na hukunce-hukunce tabbatattu ne a tsare suke babu warwara cikin wato alkur'ani sannan kuma allah alkawarin tsare shi ya kuma tsare shi ya ce mai inna na hannu na zikira? sai ya ce wa inna lahula hafi zuna cewa mu rabbul izzati subhanahu wata'ala da ce mun saukar da alkur'ani kuma mu ne za mu bashi wato kariya kamar yace al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi ijma'i gaba ɗaya wannan alkur'ani ba wanda ya sai ƙara wani abu a ciki ko ya rage sannan wanda ya saba masa ya saba wa alqur'ani ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai shi ma narko na ahir sai ya zo kansa Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah ya ce wa man yushaqiqir rasul wanda ya saba wa manzon Allah ya saba umarnin manzon Allah ga umarnin manzon Allah sai ya aje sai yayi nasa ko na wani ko yayi sabanin umarnin manzon Allah min ba'ali ma bayyana lahul huda bayan shiriya ta bayyana gare shi ga qur'ani ga hadisi ga abinda Allah yace ai ga abinda Allah yace a bari ga abinda manzon Allah ya karantar ga abinda manzon Allah ya hana sai ya saba wa Allah ya saba wa manzo bayan shiriyar ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi ta tafarkin da ba shi mu'minan farko suka bi ba ba irin wannan ibada da yi ba ita ce ibadar da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ba wannan aƙida da ya kuduri a zuciya ba ita ce irin aƙidar muminan farko sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan mu'amalar da ya ba ita ce irin mu'amalar da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ba wannan kasuwancin da yayi ba kasuwanci ba ne irin wanda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi Allah ya ce ni wallahi ma walla. sai mu jibinta masa abin da ya jibinta gare shi Allah ya ce wa nuslihi jahannama sai mu kona shi Allah ya ce ya kona shi a ina ya ce jahannama idan aka ce jahannama bahaushe ba a bukatar ka fassara masa menene jahannama ya san da ka ce jahannama ba bin tara ce ba da ka ce jahannama ya sauko mai sai ce wasa'at masira makoma ta yi muni in makoman mutum ta zama jahannama to makoma ce mummuna Allah ya yi tir da ita wal iyazu billah kai lokaci kai lokaci ya alhamdulillah sai mu haƙura mu